ba na zuwa kasuwa ba na zuwa kamfani ba na zuwa kantikon ba na zuwa eh, eh, shago ba na zuwa ko ina in dai na samu na ci abinci sai na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum abin da nake yi to da ni na je kasuwa wurin manzo Allah kai ka je kasuwa manzo Allah aka samu garaba sani da tawaye zai samu wanda ya je wurin manzo Allah shi samu ba haka bane yake ni ne ba miliyoniya ba ba ni da kasuwanci ba ni da kamfani ba ni da gona ba ni da shago ba na au ba na komai in dai na samu abinci shi na koshi shi ke nan aiki na naje na lazanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ji riba wa kana al-muhajiruna yashghaluhum as-safq bil aswaq yace muhajirai kasuwanci yana shagalatar da su ba kowane lokaci suke samun zuwa manzon Allah ba ba ga muhajiri ɗaya ya faɗi ba yanzu sai na ba muhajiri ba ne bai faɗi haka ba wa qanatil ansaru lansarawa kuma ya shigaluhumul qiyamu ala amwalihim su kuma zuwa gonakin su kamfanin su kasin shagunan su yana shagalantar da su ba kowane lokacin suke samun dama zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashahidu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin yace wata rana sai na halarci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yi rannan manzon Allah yayi wani karan, yayi wata wata baiwa yayi wata addu'a da ba wanda ya rabauta da wannan sai ni ba wanda ya je makaranta rannan sai ni ina zuwa sai manzon Allah ce wa zai da, wa zai da mayafinsa na yi abadi ya dauka ya rungume daga nan ba zai manta hadisi ba kuma abu hurairu ce sai na ɗauko wadansa zai ɗauko mayafinsa ne hularka ce ne ne duk abin da ke nan sai zai ɗauko ya ce sarkin fiɗa manzon Allah ya ya gama na ɗauka na gume ya ce tun daga na manta hadisu manzon Allah hajjo nan me za ku yi ta zargi na kuna cewa ina yawan hadisi ina ƙarya nake yi ai ba ƙarya ne فتهجت من من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال كما الله شيء من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى فلن فلن ينسى فلن ينسى فلم إن في لم نتيجة ينسى بل تايجز ما أما لم لن حرف نفي ونسب واستقبال nan yansa abin da ya hana wannan fitowa ta azur ke an gane ko nan harfu nafi wa nasli wa istiqbali ala khilaf bayna al-ulama لأن الإمام الزمخشري يقول لن تفيد النفي على التعديل بناء على قاعدته ليؤيد عقيدته لأن فقال لأن الله لن تراني وعقيدة المعتزلة أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة فانتزع من ذلك آه الإمام الزمخشري أن لن تفيد التعديل فقعد قواعده على هذا أن لن تفيد التعديل وعلى ذلك كل ما نسي بلن إنما يكون للتعديل وقال بعض العلماء لا ثم لا ثم لا يا ذا لن تفيد نفسي ولكن لا تفيد التأمين ورد عليه الإمام ابن مالك في كافيته التي خلافتها ألفية بن مالك كافية تشمل ثلاثة آلاف بيت ثلاثة آلاف بيت فقال من رأى النفي بلن مؤبدا قوله اردد سواه فاعبدا وجاء بعض العلماء فتفلسفوا في اللغة قالوا حتى في الفلسفة اللغوية إذا قارنا بين لن ولا يتبين أن أمد لن أقصر من أمد لا وكيف ذلك قالوا إذا نطقت بالحرف بمخارج حروفك فإن سوف تجد أن مدة أن مدة لن أقصر من مدة لا فتقول لن انتهى المسألة انتهت المسألة إذا جئت بلا لا تبقى المسألة مفتوحة إلى الأبد فقالوا حتى الفلسفة اللغوية تدل على أن لا أطول مدة من لن هذا خلاف بينهم بين العلماء ها lam ga shi ka faɗa lam lam ya kare lam ya kare la bakin ka zai sauran bude sai ka ga dama ka rufe ba haka bane lan an gama lam an gama la ayyuma aqwalu amadan la اللغة العربية لا بد وأن تتعلم اللغة العربية لأنها لغتك yake na halarci wurin manzon Allah yake wa zai shimfida mayafinsa na yi magana ta na gama ya rufe ya ɗauki mayafin ba zai koma manta abinda na faɗa ba Kaba فبسط بردة abu hurairah ce sai na kimfida kwarjalle na kanat alayya fa wallazi ba'athahu bil haqq na rantse da sarkin da ya aiko shi da gaskiya ma nasitu shay'an sami'tuhu minhu ma nasitu shay'an sami'tuhu minhu ban manta duk ban manta wani abu ba da na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a kan zargina ana cewa Allah yawa ta hadisi ba addu'a bace da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam babu man ra'a tarkan nakiri min annabi sallallahu alaihi wasallam hujjatan la min ghairi rasul babu wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yaga abu yayi shiru hujja ce amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya abu yayi shiru ba zai zama hujja ba saboda manzo Allah baya jin tsoron kowa baya shakkan kowa ba zai raga ma kowa ba in kai kuskure Ke sa duk abin da ya kai kuskure zai gyara ba da fada ba ba da fushi ba Ke sa an kai abu ya shuru ma'ana ya zama da kenan shari'a kenan lizalika qalu as-sunnatu aw al-hadith huwa ma udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn hadha huwa taqrir فليبينه eh. بيده wanda ya ga abin da ba shi da kyau ya canza da hannunsa in hannunsa na da ƙarfi in shi ne gwamna in shi ne sarki in shi ne sai ya ce a hana kasa musulmai ne mu duk inda aka je aka dawo za a mutu kuma za a koma ga Allah mu za a tambaye mu shi yasa mu ba mu da aiki da za mu yi sai kiyaye addinin musulunci a hana in ba ka da iko sai ka faɗa Allah ya ki kaza Allah baya son kaza su dauka kuka su dauka ka gama hmm. ka iya buka ka ka iya abinda Allah ya umarce ka yi saboda ne saboda ranan da za a yi kame ranan da Allah zai danci mutane kai za ka fita kuma an فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يقولون فلما نسوا kuma ذكروا به da suka bar abin da aka musu gargadi da shi aka tunatar musu Allah ce an jainan da zina na hauna an su sai muka tsirar da waɗanda suke hana farna suna faɗa wa akhazna allazina zalamu muka rike muka kama waɗanda suke zalunci bi azabin da wani irin azaba ba'is الباء والهمزة والسين تدل على الشدة فلما جاء ولولا إذ جاءهم بأسنا البأس Shidda. mukarike su da azaba mai tsanani bi azabin ba'is bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi kada ka tsammanin cewa kana da fasikan kana fasikanci kana zalunci kana barna an ce an kari a tahana ku ce ai muna da hali muna da kuɗi in ka sa ta in kasa za ta ɗau fitina kana da jirgin sama kana da ciki kana da account waje duk inda ka je Allah da ke kama kai da zaka je duk yadda ka kai da kuri zaka tafiya zuwa Ingila zaka iya tafiya zuwa Amurka. za ka iya tafiya zuwa Germany zuwa eh, eh, a Faransa zuwa ina zuwa Jidda ba yadda za a ce ka shiga jirgin sama duk wanda ya shiga jirgin sama sai ran da ka ji an ce kun jere kun sauka lafiya shi ne kake da rai amma in ba haka ba dan abu kaɗan dukkan ku sai lafiya mun gane ku sai sa duk inda kake kana cikin dankan Allah madaukakin sarki Allah zai iya kama ka a cikin Najeriya Allah ya dama zai kama ka a cikin jirgin saman Allah ya dama zai kama ka a Ingila Allah ya dama zai kama ka a Amerika Allah ya dama zai kama ka kada ka taba tsammanin cewa kana cikin duniyar nan ka tsere ma Allah madaukakin sarki duk inda kaje Allah zai kama ka mun gane ku أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في burudin مشيدة Ba haka bane ne? min gairin rasul sallallahu alaihi wa sallama. Kala haddasa na Hamadun Kulmai, kala haddasa na Ubaidulayyafu Muwami, kala haddasa na Abdi, kala an Sadi bin Ibrahim, an Muhammad bin Almun Qadir, fa la. Ya ce ra'aiku jafe rabna Billahi. Ya na ga dabiru dan Abdullahi yana rantsuwa da Allah cewa an nafna sayayya. الدجال يواز ابن سياد دجالي قلت تحليف بالله نتي كان رنقواتي وابن سياد دجالي قال سيتي إني سميت أمر سيتي ناجي أمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجي سيدنا عمر ينا رنقوا أكا حكا وجم من الله صلى الله عليه وسلم من الله بمسي مصوبة محل شائد جنبه باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها babin hukunce da ake sani da dalilai ina manan dalilai ya ake fitar da dalili a cikin shari'a ya ake fitar da samun dalili akan matsala wa tafsiriha وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin doki wanda ya sayi doki da ɗaya ko dawaki yana ciyar da su don aje a yaki a tada addinin Allah don aje a musulunta da maguzawa don aje wa'azi manzo Allah ce duk abin da doki yake, duk abin da aka yi barna duk abin da kaza duk zaka samu lada abin da ka barnatar a ciki sa'annan wani kuma zai aje doki doki dan ya rufa kansa asiri ya rufa asiri wani zai aje saboda alfahari da girman kai yake azaba sai wani ce to kai magana game da doki me kake fada game da jaki yace ai ba a saukar min dangane da jaki wata hukunci ba amma dai akwai karkashin annasul ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره sa'annan sai aka ce wasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dabbi aka ce damo menene hukunci naman dabo fa qala sai ce la akuluhu wa la uharrimu ni ba na cin naman dabo amma ba zan haramta ba zan haramta shi ba wa ukila nabi sallallahu alaihi aka ci naman dabo a cikin cin abinci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a'a ba fastadalla bihi abba ibnu abbas bi annahu laysa bi haram sai abdullahi dan abbas ce tunda an ci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani bai tsawatar ba wannan abin ya halatta a ciki قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al khailu li salasati dawaki ko doki ko keken hawa ko vespa ko mota ko menene na ɗayan mutane uku ne mun gane ko rajulin ajru wani zai kiwon doki dawaki ya zama lada yake samu a ciki wali rajulin titrun wani kuma zai aje doki sai zama rufin asiri wa ala rajul wizru wani kuma zai ciwo a bar hawarsa ya zama laifi yake samu ya yake samu yaya aka yi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amma alladhi lahu ajrun kaga wanda yake kiwon doki ko dawaki yake samun lada wajen Allah duk abin da zaka ci har karo sun da ta fitar duk abinda da ta ana baka lada rajulun rabata fi sabilillah mutumin da ya daura dokinsa ko a bar hawarsa saboda ta da yaki ta da addinin Allah yace motoci ya aje za a je mutunta da maguzawa za a je wa'azi za a je aikin alkhairi abin da yasa yace motocin kenan duk sa'an da aka sha mai duk sa'an da aka yi sani duk sa'an da aka canza kaza duk sa'an duk abin da kamatar Allah na baka lada saboda ba dan alfakari ka dauka aje ba ba dan rowa ba ka aje ne dan sai ma addinin Allah amma abin ta takaici wani na mallakar mota goma ta hawa wani biyar wani uku wani na miliyan kaza amma ana nan alkali Husaini Sufi yana faman shiga wurin maguzawa sai kwana biyu wurin maguza yana makarantar da su ana neman motar da zai ta hawa yana zuwa an rasa ina zai samu motar da zai ta hawa yana zuwa makarantar da maguzawa sai manya-manyan masu mulki su je da kuɗi su shiga wurin maguzawa har wancan jaman ake aika a kawo musu dila dila na gwandu ana ba su alhazan birni riguna kullum sai an ninka riguna an rasa ina rigun da za a tattara ka je ka musuluntar da su kana kallon su wa'ancan su je sun sa su addinin kirista sun kawo musu riguna da maganin kurji da taki da injin kai waɗanda kace su musulunta ba su da rigan kirki ka zo kana ta fama cikin birni a kawo riguna a ji a basu ba wanda zai zai baya matan suna cikin wahala ba su da zani a zamfofi duk inda ka shiga son Kano sai da akan fofi ake mata ke suna ɗaurawa. waɗanda suka zama kwance din ku tattara a kai musu sai a rasa wannan na hau motar miliyan biyar mutum miliyan kaza wannan na da guda biyar wannan na da guda shida motar da za a je ana musuluntar da maguzawa ya gagara ta gagara wanda za a ci yake zuwa sai dai zai shiga mota da kansa ya wahala zai kwana cikin su sai kwana biyu yana cin su yana ruwan su. ce musu mu da ku ɗaya kasan mu ɗaya tufan mu ɗaya sago mu ɗaya ko mu al'adar mu ɗaya dan me zamu kyale ko wannan su zo shi ke nan ya daure kake eh. wa'ansu wannan su zage shi amma duk da shi suna karban musulunci kana kallon ta kai sai to in kake musulunta ina za mu yi sallah ba masallaci ba makaranta ga wannan babban mai ya musulunta ko ne a zo a gina miki wuri da tubali da arraka ba rigan kirki kana kallon waɗanda suka je suka shigar da su addinin kirista ko sai a daga musu hannu sai kokari ko sai su kai kuɗi su kai musu ba ma gwanjo na Kano a'a daga kasan turai ake aikawa a kawo musu gila-gila ana raba musu dai saboda a jawo hankalin duk da ta zo kanan nan sai an dinka ta ansa duk boyen da ta zo sai an dinka duk atamfa sai an dinka ansa ba za ku ta garan tsofaffin waɗanda kuka gaji da su a je a ba waɗannan dan a jawo hankali su ga musulunci ba motar kan kafe mota hayas ɗaya wanda ke zuwa yana mutunci da maguzawa a ka samu miki ga mota cewa ya baya son komai a sai masa mota hayas kauyen da za a iya musulunci da maguzawa ya ɗauki fatin da zuwa wurin don a samu kudin mai da kudin da albashin direba amma abu ya fata amma an za a yi kwamfi kowa sai je ɗaya kudin su daga turai ne daga waje ne a canza a tafiye motoci ana kamfe ana manna husuna ba ka yi ma addinin Allah gata ba don Allah ran da ka koma ga Allah ba za ka ji kunya ba ba za ka ji kunya ba maguzawa na musulunta ba ta son ku ba su kuɗi ba nan ku da kuka suka tsufa ku kawo mana ya fuskar ya gagara matansu a tamfofin mutum da suka tsufa na na matan ku kawo mana ya fuskara wa'annan sun shiga cikin addinin Kirista a kai musu kuɗi a kai musu riguna suna nan suna walwala suna jin daɗi in ka kalli naka musulmi wanda ya musulunci ya musulunta sai da kansa ga miskini baya jin daɗi a ciki baya walwala saboda yana cikin kaskanci ba shi da rigan kirki har wani wajen ma cewa an hana kiran sallah a cikin kasashen kudu ga shi mutane na da kuɗi shi abin da suka dama da basar yadda suka ga dama in kun koma ga Allah ne za ku ce wani gata ku kai ma wannan addini da ya ɗaukaka ku kuka samu ɗaukaka da shi ta hanyar sa sai girman kai sai ji da kai sai fitina sai yi da mutane sai alfahari sai girman kai to Allah ya ce alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin فما أصابت في في طيلها ذلك المرض أو الروضة كان له حسنات wannan dokin da ka dauke yayi tsalle ya ci abinci yayi surutu duk Allah zai baka wala walau annaha qata'at qaylaha fastannat sharafan aw sharafaini da za ta da dokin zai tsinke cikin tarnakin da aka saka miki yayi tsalle ɗaya ko biyu sai Allah ya baka lada saboda saboda dokin ka tana kowa kyau saboda kowa kuɗi saboda innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته الى ما هجر اليه بعدين da yake ya fi ba ba saboda ta aji wannan abin ne dan a tada addinin Allah Allah zai ga dama ya baka lada banda Allah ba wanda ke da ladan zai ba kanat asa wa وأرواحها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به kana zalika hasanatu da dokin zai shige wurin ruwa ba kai kake ke ta ruwa ba da niyya bai ta ruwa ka samu lada wa hiya li zalika ar-rajul ajr wanda ya aje dokin sa ko rakumin sa ko keken sa ko gassan sa ko motar sa ka aje hayat daya ko biyu ko uku ko mota gashi nan mai mota mai kwari duk mako in ku zan ba da mai ba za ka samu lada wajen Allah ba me amfani dukiyarka kana tara dukiyar ina za ka ita wace ina katin da aka yi ma addinin Allah har za a zauna ana girman kai ana ji da menene da menene ya tsaya Allah ya sa mutane su ji walwala a cikin rayuwarsu ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ورجل ربطها تغنيا وتعففا وأن أكثر komai في الله دايش wannan kuma da za a shekara ba a samu daman zuwa sun da maguza ba motar ka na aje ka kai service za ka samu lada A yi juyen bakin mai za ka samu lada a canza taya za ka samu lada A yi komai za ka samu lada saboda niyyar da ka aje wannan motar niyyar da ka aje wannan dole niyyar da ka aje wannan rasfa din sa'an nan na biyu wanda ya aje dokinsa saboda ya kame kansa ya tsare mutuncinsa in za a ci asibiti matarsa za ta asibiti ya kai ta ba za ta shiga ayat hayat ba ba za ta tsare taksi ba ba za ta wahala ba ya dauke ta kan fetwa ɗinsa ko ya dauke ta kan mota ya kai ta gidansu ya kai ta sadar da zumunci ya kare mutuncin kansa in za ji inda za ji ne ba zai tsaya ce dan Allah dauke ne ba ba zai tsaya a'a, ya kare mutuncin kansa aka ce wannan mutum shi ma wannan dabban da ya bari ko motar tasa rufin asiri ne dangane da dangane da shi wa lam yansa haqqan lahi fi qabiha amma ba bai manta da hakkin Allah ba a cikin wannan abin ka sai ne abin ka hawa kana ruba musan ka asiri in za ka kai matan ka unguwa ko za ta asibiti ba ba ka so a ga matan ka na tsare na tsaye tana jiran taksi ko kiyakiya tunda ana haduwa ne a ciki ai ka rufin asiri ne mun gane ko amma yake ka manta da hakkin Allah a ciki ba mm. Kun ka unguwa za ku gida an ya kai da kai da wani kaga wani sai ka ce bari dauke shi in rage masa hanya kuna tafiya wannan ya duk kana ganin wannan unguwa ku daya ko kofar gidan ku daya ko je dai kuke zuwa ba shi da mota ba shi da menene kaga in yayi tafiya kafin ya kai lokaci yayi kaza sai ka ce ba ranga gidan a hankali in ka tauce zuciyarka wallahi sai ka ga wata rana ta tauce kuna tafiya in gidanka ke in gidansa na gaba da ka sai kana kai kofar gidanka zaka ce kai tsaya na zuwa je sai ka dauko masa riga ko sai riga ko ka ba shi kyauta kula shi ka kyauta in kyauta sai kana yin alheri to zuciya ta kun gudewa ma'ana yanzu ka fi karfi amma duk rayuwarka da girman kai da ji da isa wallahi tallahi kan ya kama kullum tana wasa da kai alakar da kai yanzu za ga imani ka ya canza za ka ji sanyin imani za ka ji dandanon imani kaga zama shi kenan sanadiyyan wannan kayan alheri kuna tafiya kace da Allah ina zuwa kana ga gida kika da mai kwanon shinkafa kwanon sukari shi kenan ba ya samu albasa ba to kai ma da wannan mutum zai dauke ka kada ka bari ya zama masa bashi kada ka bari ya zama masa wahala kada ka zama ya zama da fitina ya ce a'a zo mu ce ka ce a'a ya na gode na gode wata rana sai ka shiga kada ka zama masa fitina bi inda ka gaji kuma ka tsayar da shi yana dauke da wani abu a cikin motarsa baya son ka gani yana da kaza yana da uzuri baya son ka dauke kada ka zama masa fitina mun gane ku al'amurra ana tafiyar da su ne yadda za a samu lada yadda za a samu hasken imani في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل نقص شين شر ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر أن تار an sai mota mai ɗan karin tsada riguna masu tun da an tara motoci Allah Allah kake a ce za a ɗaura aure an yi rasuwa za a yi kaza inda za a je taro waje aje motar ana gani a sa riga babbar riga mai tsada amma babu wani aikin alheri da ake yi wannan matarsa ma zaka uwa sai dai ta fita balle ya wannan motar da ka taba wannan mota gwanda ka taba ransa to wannan matsala ta kai da shirka don manzo Allah ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khalila ta isa abdul khamisa ta'issa wan takasa wa idza shika falan takas tuba li abdi akhidin bi anani farasihi fi sabilillah kaga mun sake dawowa tuba manzo Allah ce alherin Allah ya tabbata gabawa akhidin bi anani farasihi fi sabilillah yana rike da cikin motarsa yana rike da ragaman dokinsa yana rike fi sabilillah aje ta da addinin Allah aje wa'azi aje musulunta da mawa aje sadar da zumunci aje sadar aje aje alkhairi asa ra'suhu mughbarratan qadamahu ko da a ce su masa gashi da kura ba shi da rigan kirki amma da addinin Allah ba abin da ya dame shi in an ba shi makami a cikin taro ya ce a yi aikin alheri in ba a ba shi makami ba ya ce Allah muka nufa amma in ba a bani makami ba zan yi ba ab eh, to ya eh, shi kenan ba dan Allah kake yi ba kenan wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-humri da manzo Allah kama sai aka fito ja kuna fa قال سيدي ما أنزل الله علي إلا هذه الآية الفاظة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة sa'arat annabi sallallahu alaihi wasallam an al-hayd wata mace ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tasilu minhu yaya zai yi wankan haila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka tambaye shi magana abinda da yake bada jawabi abinda da yake daidai قالت تأخذين فرقة ممسكة فتوضئين بها yace ya rasulullah ya zai wanka jaba sai manzo Allah ka ki dauki auduga ko tsumma ki soma a cikin yisti cikin turare ki shafa inda jinin ya taba saboda ya dauke karni قالت كيف اتوضا توضئين بها معناها شفا وجب سيب تغاني ابن لكن كيف اتوضا بها يا رسول الله يا زي وان كانت المسك التراري قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي alwudu nuna bi ma'ana ba ana nufin alwala na sallah ba mm. ana nufin ki dauki tsumma ko alguza ki sa cikin miki ma'ana yanzu kace aka kamar yanzu ce ki fesa turare mana mm. ki za ka turare mana sai ba ta gane ba ta ce kala kai ba ata wadda biha ya rasulullahi mm. kala nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda ina biha da aka yi uku na na aisha ta ce wannan ba kauya ce take wannan za ta fallasa mu ba za ta tura mana abin sai ta jawo ta ce ke eh, ke ba kauya ce ba za ki yake da kitan harki kake saba ki ne tsaya kina fallasa mutane da wannan Allah na na aisha ce fa jazabtu ha sai na jawo ta nayi maza maza na jawo ta ilayya fa allamtuha kina sanar da ke ana cewa tawaddu ai ba alwala ake ki je ki nemi turare ki shashafa ko ki fesa ki feshi dan karin ya dauke da za ki zama wasu ka ce yar kauye قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ام حفي بنت الحارث ابن حزم ابن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعقسا وقضبا إذا وتما تاتك من الله تكوي دمان شانو دا ناما دمو فدعا بهن النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا على مائدته sai manzo Allah aka ajiye mutane ya kira mutane suka ci shi bai ci ba saboda baya son abu mai karni shi bai ci ba sai mutane suka ci da aka ci a inda manzon Allah yana gani bai musunta ba فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن من ذا الله يلا كيك من دمون يتي بإصابة الأبيت دمنا من دموبا أما با حرام بني دا أتي حرام من ذا الله بزي كرا وكتبا Ayo in ta yi wanka ta yi wankan haila ba sai ta fi shafi turare ba ta bugu ba turaren ba. yaya kai ma za ka zama ɗan kaure ne قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتي من زعل صلى الله عليه وسلم يتي من اكل كوما او بصلا فليعتزلنا duk wanda ci tafarnuwa ko danyen albasa kada ya zo masallacinmu mu saboda zai zo mutane za su fito da warinsa ma'ana ba ana nufin karka zo masallaci bane ana nufin kada ka tafarnuwa ko danyen albasa in ka ci za ka zo masallaci masallaci sai ka wanke bakinka wal yaqud fi baytihi wa innahu utiya bi bajrin an kawo ma manzon Allah tire ko faranti an ambaci faranti ko tire bajr saboda ya kewaye haka yayi da'ira kamar yadda wata in ya cika ya kewaye sai a ce da shi bajr قال ابن وهب yani tabaqan fihi khadiratu an kawo manzo Allah faranti ko tire akwai kayan gurafi a ciki min bukulin fa da laha rihan sai manzo Allah ya samu wa'ansu abu suna da karni fa sa'ala sai yace menene wannan abincin fa ukhbira bima fiha sai aka baki labarin abin da ke ciki min al-buquli na kayan rafi fa qala sai ce qarribuha fa qarrabuha ila ba'd ashabi sai ce ku ba su wa'ansu su ci kana ma'ahu falamma ra'ahu kariha akla da manzo Allah ya gani sai bai ci ba sai ya sa wa ɗan suka ce kala ko ya ce ku ku ci fa inni unaji man la tunaji saboda ni ina ganawa da wanda ku ba ku ganawa da shi ina ganawa da mala'iku ba na son a ji ƙarni ko ɗoyi ko bashi ko hamami ko gunu ko wani abu a bakina sallallahu alaihi وقال ابن أفير عن ابن وهب بقدر فيه خبرات ولم يذكر الليل وأبو صفوان عن يونس قصة القدر ولا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث لو جاءت قال حدثني عبيد الله عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا ابي وعمي قال حدثنا ابي عن ابيه قال اخبرني محمد بن جبير ان اباه جبير بن مطعم اخبره ان امراه من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته وتمت في مدينه تزوج من الله تبنت من الله اشكون ابو في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله لم أجدك سيتسي زي من الله تقول داو سيتسي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إن زوبا ساميك بفا تاي وفاتك الدنيا فقال سيتي إن لم تجديني فأتي أبا بكر إن بك ساميني با تجوى جوى wannan dalili ne na cewa bayan manzon Allah ne ne khalifa زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت لغة duk tasaddu abu jama'a duk kowa yana roƙon addu'a kowa na da bukatar ta alheri kowa na cikin matsatsi wannan na da mara lafiya wannan ai masa rasuwa wannan duk wanda ke da mara lafiya Allah ya bashi lafiya ma waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu mahaifiyar Ibrahim Abdulhabib ta rasu Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata duk waɗanda nasu suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta mata Allah madaukakin sarki duk wannan tsanani da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka musanya mana ya zama yalwa Allah madaukakin sarki